manuniya. Ashe dai har yanzu damban barwa ba ta kare ba game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna da aka hangi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad yan Rufa'i na cewa wannan rahoto ya riga ya saba wa doka. Majalisa ta zauna kuma ta fito da rahoto nata da yake da kage-kage a ciki shine yau ya zo domin ya bi kadin hakinsa a gaban kotu saboda a walwale da. Wai yau ne Nasiru yan Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna kotu ta hana shi horon ma'aikata ya kora an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa a jihar zamfara ma rikita rikitar rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC ce ta sake ballo ballin baraka da bangaren yari da bangaren matawalle wasu ɗaya masu ruwa da tsaki ni kuma na ce to in ka ce ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi game da ƙara ƙara wa kasafin kuɗin barau adi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masarjan tare Najeriya ne ke cewa ai dama ba a ma fara aiki da kasafin kuɗin wannan shekara ba ma har ya zuwa war haka. Kasafin kuɗin da muka ba da daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida. To yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kutsa ko ina a nahiyar Afirka. Shiri na ɗari da saba'in da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan bayyana bayanan yankan shakka. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin yankan shashakar shakka game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna ce ta sa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ya ruga gaban kotun da ya ce ya je ne ya kai kuka. Tsohon kwamishinan muhalli a jihar Kaduna Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamna ‘yan rufa'i ya ce rahoton masar dokokin jihar Kaduna da ya zargi tsohon gwamna ‘yan rufa'in na cike da shakaka. Abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisar dokoki ta jihar kaduna wanda ta binciki eh, basussuka da aka karɓo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba to shi ne ya zo domin ya nuna cewa an zalunce shi ba a yi mishi daidai ba ya kamata a ba shi dama ya kare kanshi amma hakan bai faru ba da kuma tsarin mulki na ƙasar nan da kuma ainihin gundarin ƙudurori na kare hakkin bil'adama ya nuna cewa idan aka samu irin wannan yanayi dole ne ka kira mutum shi ma ka ba shi dama majalisa ta zauna kuma ta fito da rahoton nata da yake da kage-kage a ciki kuma ɗaya daga cikin rashin adalcin da daman muke ta magana akan rahoton shi ne yau gashi ya bayyana ya zo yau domin ya bi kadin hakkinsa a gaban kotu saboda a walwale da sai dai shi magatakardan babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna honorable Ibrahim Aliyu Sono cewa yake tsohon gwamnan jihar Kaduna yana girbi ne kawai na irin abubuwan da ya shuka wai yau ne Nasiru Erfa ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora ta hana shi koran almajirai kotu ya kora ba abin kotu ba tana shi ba sai yau a ce malam Nasiru Ahmed Erfa ya san da kotu a Najeriya har kuma yana kokarin kotu mai sa in abin da daɗi me yasa shi ya kibin umarnin kotu a lokacin da yake kan gwamna ai adalci ne ya ce ba a mai batun da ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba to shi yamma lokacin ne adalcin yayi ya kibin umarnin kotu bayan akan haƙƙoƙin mutane dama ana zargin kamar yan majalisa saboda kuna da yan masa da yawa a majalisar kamar ku yan masa ku ne suke ingiza wannan bincike to ba a ce yan majalisar PDP sun yi ba an ce majalisar gogin jihar Kaduna ne so ba maganar PDP ba maganar APC duk mai kishin jihar Kaduna yana goyon bayan wannan abin da majalisa take saboda lokacin da ake campaign mun faɗa malam Nasiru ya ciwo bashin da an lissafa duk ɗan jihar kaduna ana bin shi da akalla naira dubu ɗari uku zuwa miliyan biyar lokacin yan rasu ya karyata har ya ce ma yana da ansa sai ga ma ubangiji to yanzu gaskiya ta halinta da kansu sun zo suna tuna kansu asiri suna faɗin gaskiyan abin da muka faɗa suna tabbatarwa shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a Najeriya malam Musa Zubair Usman cewa yake kurakuran da masar dokokin jihar Kaduna ta yi a lokacin binciken ta ne yasa take ta faman shan caccaka yana da daman ya korafi cewa ba a kira shi ya ba da nashi basin ba domin su mutane wa'inda aka mulka za su zo su ji yadda gaske magana take daga bakin shi nasiru yan rufa'i daga bakin ita majalisa da ta ce za ta bincike shi amma a tara kwamishinonin shi a saurare su ai kwamishina bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamna ba shi ba amma ana magana cewa kamar wannan yunkuri ne malam ɗin yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata dai a ce dai an saurare shi mu abin da muke magana shine aka ce fiya hiyarin saboda kana in EFCC da gaske take yi wannan bayani da kwamishinoni suka bayar tunda shi gwamna bai je yayi bayar ba sai ta kama su sai ta bi bahasin abin da ake yi ta fitowa talakawan jihar Kaduna kudaden su saboda kada su daina jan kafa su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi hannun kuɗi wataƙila a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta halinta. Da ita ma dai jam'iyyar APC jihar Zanwarawa ta sake taka tarkon turgudo da aka ji sanata kabiru Marafa na cewa wasu 'ya'yan jam'iyyar ne ke neman banka wuta a ɗakin jinka. Kamin wannan APC taka kalle mu mun yi fada har mun jima kanmu mu yan APC na jihar Zamfara daga baya ta kira mu ta ce a zo a yi sulhu da juna kuma a wannan lokaci mun ka ce mun roshe namu bangare kuma mun yadda da shi na yari tun da cewa an kai a zo a yi sulhu tsakani da Allah an ka rike mun ka tafi daga baya kuma APC ta zo ta kwace komi da gare mu ta wa gwamna mu ta walle an ka ci gaba da gwagwatawa daga baya kuma aka zo aka ƙara yin wani grand sulhu duka muka haɗe wuri guda an ka shiga zaɓe amma wasu ba su yadda da wannan haɗe daɗewa ba sun kai ma wannan sulhu kafa angulu mun ka faɗi zaɓe amma Allah ya taimake mu mun ka ci na shugaban ƙasa da sauransu to bayan yanzu shekara ɗaya kawai sai muka je wai gida APC wadda shekara uku bata kira ko 'yan banjo. masu rawar kasuwa ba a taba kiran mitin ba ba a taba ce ma kowa zo ku je har mun ka shiga zabi har an ka wai yanzu ta holka ita APC kuma wai sai ta ce wai ta kira wai mitin na masu ruwa da tsaki su ne masu ruwa da tsaki da bangaren yari da bangaren matawalle wai su ɗaya masu ruwa da tsaki ni kuma na ce to ko dai baka so na wallahi labarin APC bai cika zafaran ba ni in ka ce ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi don haka nan tunda yanzu su sun ka tanaji wannan hada to mu ma ba mu yadda ba yanzu za mu yi namu bangare mu ci gaba da gwagwatawa Allah ya ba da rabusa. Shi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Masar jan tare Najeriya sanata Ali Indume daddale dalla dallan dalilan dan kara ƙarin watanni don kashe kasafin kuɗin bareyi duk ko da yake tun baran ma wannan kasafi ya riga ya zama doka. Wato mun kara lokaci ne akan daman da za su yi na aiwatar da kasafin kuɗi da aka yi fasin a 2023 dalili don akwai wayansu manya-manyan ayyuka wato capital project musamman shine aka ce a karasar da su don da farko a lokacin da aka yi budget din ba a fara implementing da wuri ba na biyu kuma wato wayannan abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ba haka ba zai to kamar abandon project shi yasa muka ce a ƙara lokaci don su aiwatar da capital kawai na wayannan kasafin kuɗin na 2023 da kuma kwarya-kwarya na 2023 shine karke ƙara karki rage to yanzu in kuka ƙara wa'adin kasafin kuɗin shekara 2023 ina kasafin kuɗi na wannan shekara Yau, kin ga dalilin da aka samu matsala kenan ma don shi yanzu kasafin kuɗin da muka ba da daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida cewa sai an yi talla a jarida sai an kawo contractor daban-daban sai an zaɓa a cikinsu sai an duba farashi daban-daban to wannan aikin ba wai baya da kyau ba amma yana jan lokaci to yanzu in an zo muna fatan kamar a wannan watan shida ko wannan bakwai ne shine na wannan 2024 za a fara aiwatar da aikin wato kamar ba da ma contract to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata wata shida zai iya yi duka duka haka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya da sannu-sannu dai har zuwa lokacin da za su sauka. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da hamsin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ganin su sun riga sun ɗaukaka. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Marina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan bankaɗa duk wata aika-aika. Ni Isa lol na garin Ikara ne ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.